sannan na ga ta ɗaure fuska tare da yin tsaki ta juya a ma tsakin na yi na rufe ƙofata da ƙarfi na cire ƙaramin tawul ɗin da ke kaina ina goge gefen da ruwa ya jiƙa na ji an banka ƙofa yayana na jiyo ya hau bala'i yana faɗin kwana biyu na ƙyale kikin sake a gidan nan sannan ki ce za ki rena min wayo don reni da wulaƙanci waye zai zuba mana abincin raina na ce kaji sherry ya katse ni da cewa fita ki je ki sabon ɗinmu my friend ya wuce ina biye da shi ganin mu a haka ya sa ta sake fushi shi kuma ya ja kujerar kusa da ita ya zauna yana ba ta haƙuri sai ta tsare ni da ido shi ma kallo na yake yi ta juyo ta kalle shi ganin yadda yake kallo na ya sa wani kishi ya to kare ta ta miƙe za ta wuce ya riko ta da sauri ya ce my sweetie menene ko abincin bai miki bane ta sake dafa miki wani yanzu na ɗago na kalle su na gyara gashi na da ya zubo har gadon na ina tsaye ya dawo da ita ya zaunar da ƙyar ta sake sa daga sama har ƙasa sai kawai ta fashe da kuka ya ce wai menene sannan ya daka min tsawa ya ce ki wuce kila ba ta son ganin ki ne wuce to na ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba ni dai na zagaye su na wuce ta sake bina da kallo ta ci gaba da kuka bata bar kukan ba sai da na buɗe ƙofa tukun ta kalle shi ta ce ni dai ka maida ta gida idan har kana so na zauna da kai ya ce zancen ta koma bai taso ba saboda abbana ba zai taɓa amincewa ba ki dai faɗa min abin da ba kya so sai na sa ta daina ta yi shiru a nan ma ba ta yi magana ba ni kuma na sa kunne na ji abin da take wa kukan wato ganina a haka ya firgita ta sosai hala ina cire makullin na leƙa na ga ya janyo ta yana rarrashi sai kuka take yi ya ce ki gaya min menene ko akwai abin da ta miki ne ta ce saboda matarka da kace ba ka son ta kama funce ni kace ba ka son ta ka tsane ta amma idan ta zo wucewa sai ka kalle ta don wulakanci haka ka kyale ta maimakon ka ce ta sa kaya ta rufe ko'ina a jikinta ka bata ta fito haka ka bi ta da ido a haka ai sai ta birkita ka ta canza maka ra'ayin sonta ka dube ta fa ni kuma ka dube ni ya katse ta da cewa na fi ki ta da ganinta amma kuma ke din nake so kuma gashi muna tare eh, da kika ce ganinta zai sa na birkice ai tuntuni da ta yi da kuma zan so ta sannan da za ta ban sha'awa sai ta ture shi ta miƙe cikin kuka ta ce ka cuce ni salisu ba zan yafe maka ba ashe dama kallon sakar ya kake min ba abin da baka sani ba nata har kana iya gaya min ni na saki jiki da kai ashe ya bi ta ta yi ɗaki da gudu yana ta faman cewa ki fahimce ni ba wai ina nufin waina ganinta na yi ta jajjame har na koma na zauna ina ta jin su yana faman ba ta haƙuri ita kuma sai cewa take sai dai ka zaɓa ko ni ko ita na yi wuf na buɗe ƙofa ni ma da ƙarfin na ina cewa to ai gashi nan sai ya zaɓa ko ni ko ki kin san dai bindin raƙumi ya yi nesa da ƙasa na fi ki komai ko ya ka ce my love shi kansa kasa magana yi ta kalle shi ya kalle ta na ce ki daina kallon min miji ai na kyale ki ne ku gama dole da ki ban min abina ƙarya kike dama aro kawai na baki na 'yan wasu kwanaki gashi dai Allah ya sa da bakinsa ya ce miki ba abin da bai sani ba nawa kuma bari ki ji lallaba ne ta yi ya ce kin nace masa ne ya rasa yadda zai yi da ki haba sai ta kurma ihu ci kuma ya harzuka ya sake ta biyo ni ni kuma da shigantaka ta ina tsaye na ce mata kin gani ko tsaya ki sha kallo yana zuwa a zuciye sai kuwa na yi shahadar tsayawa domin na shirya tsaye da zan masa ya ga hannu zai mare ni kawai allah ya bani sa'ar kaucewa na daka tsalle na haye shi na makalkale kafata a bayan sa. shi ma hannun nawa na kankame da shi abin kamar a fim wai ya salisu ya kase min komai ita kuma ganin haka ta ja jakarta ta yi waje a guje tana kuka kamar uwarta ta mutu ganin haka yasa ya yi na sake shi na ki, sai da naga ta fice sannan na sauka ya ko danna min mari har so biyu nan na dake na ce oho dai bukata ta ta biya ko yanzu sai a bi ta a ko amarya ta yi yaji kamar zai kara mun na ruga daki ina dariya dan nomin zagi yayi ya kwasa shi ma a guje ba su dawo ba har kusan mintuna ashirin na ga ya janyo ta da ƙarfin tsiya ya shigo da ita na ko fito nima da neman fitina na ce oho dawowa kika yi lalle ashe yanzu kika sa hannun ganin wulaƙanci da baƙin ciki ya kai ta ɗaki kafin ya fito har yana sa mukulli yana kulle ta ya dawo na shiga na rufe yana ta dariya ita kuma an batta da buga kofa tana faman ihun ya buɗe ta ta wuce ya zo kofa ta ya ce buɗe kofan nan kafin na kirga uku na yi zama na ko na kula shi sai ma tashi da na yi nan nemi riga da wando na saka ya ɗame ni da kyau komai na jikina ya bayyana riga kuma iya cibiya na sa ribbon kala kayan na zuba gashi na gaba ya sauka akan kafaɗata ta kwalliya sosai na yi na fece jikina da tauraruka na kalli kaina a madubi na ga komai yayi daidai duk da kaina na ciwo sannan yatsun yaya salisun sun kwanta a fuska ta hakan bai hana ni yin kyau ba duk da ido na ya ci ko da kwalla na ce yau sai na hana su rawar gaban hantsi sai ta bar gidan nan na murda kofa zan fita shi ma yana murɗowa zai shigo jin na buɗe makullin ya riga ni saboda shi a zuce ya buɗo da ƙarfi na yi baya zan faɗi ya taro ni da sauri wajen damƙa hannuna ya janyo ni gaba na faɗa a jikinsa da sauri na matsa baya na ce sorry ya ɗaga min hannu ya ce waye ce ki amfani da wayan nan na yi shiru ya daka min tsawa ya ce ba da ke nake yi ba kin tsare ni da shagen idon nan nake kamar na mage sai kawai na fashe da kuka dama na daure ne za ni neman fitina da tsokana da fada gado na ci gaba da kukan shi kuma ya ci gaba da sababinsa sannan ya fice da cewa za ki gane shayi ruwa ne ba dai kin ce lalle sai kin zauna da ni ba na yi kuka na na gaji sannan na tashi na janyo wata 'yar karamar jaka na ciro na ciro wasu littattafai amma na rasa wanne zan karanta a ciki tsaki na yi na maida su na ce a raina ko me yasa yaya yana ce da in karanta su oho to me zan tsinta a ciki gashi dai ya faɗa da bakinsa ya ce ko me zan masa ba zan birge shi ba ni ma bai san a yanzu bana ko son ganinsa ba ina nan ban san yadda suka ƙare ba gajiya ne da kwanciyar na sake buɗe jakar na ɗauko ɗaya na fito falo ba kowa sai dai magana da nake ji ƙasa-ƙasa na ɗan matsa kaɗan sai tana cewa wallahi zan sa iyayena su tura da mota can abuja a kwashe min kayana ni na fasa aurenka tun da ma na san yaudara ta kake me yasa baka fara aure na ba tun farko ka fake da cewa iyayenka ne suka yi maka auren dole yarinyar ma duk ta gama watsewa a titi don ka rena man hankali ka hana ni auren alhajin nan ka ce ka san abin da za ka yi ko sharri za ka yi mata a raba auren saboda mu yi namu amma kwana biyu sai kawai ka ce an mai da aurenku da ita ka lallaba ni ka kawo ni nan ashe don ku taru ku wulaƙanta ni ne to Allah ya isa ka cuce ni da ƙarasa da kuka shi kuma ce don Allah ki riga murya ka ta ji na rantse miki har ga Allah ban yi komai da yarinyar nan ba saboda ba zan iya bane har abada saboda kyamata nake yi ki bar ganin kyawanta ni kamar bakin kumurci nake gani a idona balle ta birge ni na fa san da ita na zaɓe ki kuma aure kamar an yi an gama ki ma daina batun kwashe kaya saboda can za mu tare baki ga na ki yadda akai yi ta can ba ko nan kaɗai ya cike aminta da son da nake miki ba na wasa bane shekarun mu nawa muna soyayya kin zama jini da hanta ta har abada ba zan taba son wata iya mace ba sai ki ina son ki ina ƙaunar ki don Allah ki taimaki rayuwata kar ki ce za ki guje ni please zan iya shiga garari ita kuma ki kyale ni da ita zan yi maganinta ki sa ido ki gani da ƙafarta za ta gudu idan wuya ta yi wuya yanzu faɗa min abin da kike so na yi wani mataki kike so na ɗauka a kanta faɗi ki ga aiki da cikawa yanzu nan ni kuma ina son in tabbatar ina tsaye ne amma kafafuna karkarwa suke yi da irin maganganunsu ban daji abin da ta ce masa ba na ƙarasa waje da ƙyar numfashina ya fara sama-sama na zauna a kan wani ɗan dakali sai kurum inna lillahi wa inna ilaihin raji'un nake yi na rufe ido na jiri ya fara ta littafin ya faɗi na ji maganar yaya a kaina yana cewa daga yau sai yau kan na sake ganin kin fito haka kina so ki haddasa min fitina a gida can najeriya ma baki banni ba nan ma haka baki banni ba to bari ki ji baki isa ki koran min masoya ba ƙarya kike yi kina yarinya da ke wacce ko shekaru sha takwas ba ke kai ba ki zauna tun da kin nace ki ci ki sha amma ban ga zan iya asarar kuɗina ba wajen saya miki sutura saboda miji kan saya ma macensa sutura ne ta yi masa kwalliya ya gani to ni bana bukata haka idan ma sutura ce na ganki da su kamar sa cikansu domin haka ka kiyaye abin da zai harzuka ni sai na kashe ki in rufe ki a nan na kashe banza karnukan turawa su ci ko da yake suna ci su ma fa tasu ta ƙare saboda guba za su ci yana kaiwa nan ya juya ciki tunin na gyagije maganganunsa sun tsaya min kamar mashi a zuciya wata sabuwar tsanarsa ta bi ko ina a jikina har ina ji kamar zan yi amai ɗaci-ɗaci na ji bakina yana yi jirin ya daina ɗauka ta littafin da ya faɗi na buɗe na fara karantawa ina son ganin me yaya kabiru ke son na gani ko na karanta a ciki saboda idan har ban rama abin da ya yi salisu yake mun ba zan iya haɗiyar zuciya na mutu ko kuma a ji na yi bindiga ni kaɗai na kai awa ɗaya da wani abu sannan na miƙe ina murmushi saboda na ji daɗin littafin ganin yadda labarin ya zo da yadda soyayya ke wahalar da ɗan adam zuciyata ta rage tukukin da take yi na shiga ciki a falo na tarar da su ni dai na wuce ba su ishe ni kallo ba amma ita harara ta bini da ita ta ɗan saci kallonsa daga ga ko kallona bai ba sai ya kalle ta ya ce kina buƙatar wani abu ne ta kawo miki ta girgiza kai ya ce oke har na kai kafa ta waje zan fita na ji ya ce kwanukan nan mu za mu kwashe miki na ce ina zuwa ya daka min tsawa ya ce dawo ki kwashe ina magana kina ce min kina zuwa na dawo na shiga kwashewa ina kaiwa kicin duk inda na yi tana bina da ido haka shi ma tana so ta ga ko zai kalle ni amma bai kalle ni ba sai dai a sace ya kan yi har na gama na zo zan wuce ya ce da ita suti me kike bukata ta dafa miki na dare ya tsani fuska ta yi ta ce ta bashe kawai mu fita mu ci a waje ya ce ke fa kika ce ba su iya abincin kasan mu ba har ya yi daɗi kuma da gani ɗazun kin ji sa kwarai to me hana ki faɗi duk abin da kike so ta yi miki yanzu ta ce ba na son tana yawan kaiwa da komowa ne a falon nan ni dai iya abin da na ji kenan na ce a raina abin da baki isa ba kuwa kenan ban fito ba sai bayan na yi sallar isha amma yanzu doguwar rigar bacci ce a jikina mai yankakken hannu na nufi kicin don samun abin da zanci sai na ji fitar su a mota tsaki na yi na soya kwai na mai ruwa-ruwa na ɗauko madara na dawo falo na zauna na sha shi ma dai da ƙyar nake haɗiya saboda yunwa kawai ba don daɗi ba idan na tuna maganar yaya nakan goge ƙwallar da ta ɗan taro a gefen idona ba su dawo ba sai wajen sha ɗaya kafin nan bacci ya ɗauke ni motsinsu na ji to a takaice watanninmu biyu da sati ɗaya ina ganin bakin ciki ranar wata litinin ina wankin ƙananan kayana sai na ji kakarin amai da yake ina zaune ne ta bayan ban ɗakin shi ne amai ake yi kamar kuma ya ki fita dama na yi mamakin rashin fitarsa yau litinin kamar in je wata zuciya ta hana ni sai da na gama na shiga ciki ba a daina ba sai nishi kamar na fitar rai ƙarfin hali na yi na murda ƙofa na shiga da sallama ni ce har bayansa na same shi ya yi rubda ciki sai kakarin amai yake sa a rufe hankali na fa ya tashi saboda ban taba ganin babba na ciwo haka ba gashi daga shi sai gajeren wando na matso na tsuguna ina ce masa sannu me ke damun ka yaya bai iya cewa komai ba sannan sa a rufe ni kuma na rasa ta inda zan taimaka masa naga kuma jikinsa na kaduwar sanyi na ce da shi ka tashi ka je ɗaki mana bai tanka min ba ga shi ya ɓata bayan da jikinsa duka jin shirin ya yawa ya sa na haɗa ruwan sanyi da na zafi amma a shawa na sake masa da alama ya ji daɗin hakan yana daga kwance ina tsaye har kusan mintuna goma sannan na je ɗaki da sauri na ɗauko tawul na zo na kama shi ya zauna na goge masa fuska sai min nuni da in kama shi ya tashi haka ko na kama shi ya miƙe jikinsa na rawa muka fito yana ɗigar ruwa ganin haka ya sa ya ce cire min wando ke ɗora mun tawo amma da ƙyar har bakinsa na rawa nan ne na ɗan tsaya kallonsa ya maimaita ba yadda zan yi haka na ja wandon na sa ƙasa da hannu ɗaya idona kuma rufe shi na yi sannan ya ƙarasa cirewa na ɗaura masa tawul ɗin muka nufi ɗakinsa na taimaka masa ya kwanta tare da rufe masa ba